ya sanar da AFT bayan harin tsakar dare da aka kai wa sansanin. Wani ɗan siyasa da ke yankin ya kwatanta jama'ar wurin da irin mutanen da ke ɓoyewa idan maharan Boko Haram sun bayyana. Ƙungiyar 'yan ta'addan da ta samo asali daga yankin arewa maso gabashin Najeriya tun a shekara ta 2009 ta fara kai hare-harenta a shekara ta 2014 kamar yadda jaridar Daily Trust ta wallafa. Suna kan kai hare wurare da dama don satar dabbobi